da zuwa yanzu dai ɗalibai na ci gaba da dawowa kwalejin bayan sanarwar da gwamnatin jihar ta yi na sake buɗe kwalejin wanda aka rufe sakamako rikici da ya faru albert b matila shine ma jami'in watsa labaran kwalejin ya mini karin bayani dangane da sake buɗe kwalejin bayan an yi yan makaranta sun ta zuma a ranar 25 ga watan maris salin nan da aka rufe makaranta to bayan bisa ne wannan ne aka nada kwamiti domin su bincike su sano menene ya kawo wannan eh, tashin hankali bayan kwamiti ta eh, bayar da rikotun sai gwamnati suka bada izini suka bayar da doka akan abu da makaranta dangane da tara da aka sanya wa kowane ɗalibi kuwa sai albert ya ce crime prevention management and control wanda su ne suka jawo makasudin wannan tashin hankali su za su biya dubu biyar ko wani dalibi sauran kuma wanda suke wannan campus dama abin da ya faruwa wannan main campus ne za su biya naira dubu biyu da dari biyar halin yanzu suna nan suna biyar. ya kuma kira iyaye da su kasance masu jan kunnen yaransu wanda a cewarsa hakan zai taimaka wajen kare faruwar rikicin karo muna so mu kira ga iyaye ɗalibai cewa ja kunnen 'ya'yansu nuna ma yaran nan fa muhimmancin su zuwa makarantar nan shine su karatu karatu shine abin da aka turo su su ba wai su shiga wani jaka da gwamnati ko kuma nuna wani iyawansu ba wanda zai taimake su ba gama abin da wasu ɗalibai suka shaida mini gaskiya na yi farin ciki sosai da muka dawo mhm. <laughs> I'm very happy ya na ɗaya da manna da aka bude aka bure su a yanzu haka dai komai na tafiya daidai a kwalejin kuma tunin ma ɗaliban suka fara biyan tara da aka sanya musu alhassan haladu labaran liberty daga Yola.